Assalamu alaikum. Lamuran tsaro wurin caɓe wasu da suka yi a wannan yanki namu na Sahel ya biyo bayan kasawa da ƙasashenmu suka yi na murkushewa wa'annan 'yan ta'adda. Ka gani dai da aka shiga ƙasar Benin aka yi wannan ta'addanci ai nasaru sun gwadi lalle-lalle sun san ko ne ne suke aikata wannan abubuwa. to muku mu suna nan suna jira sai nasaru za su musu yaƙi wannan ku bai yayu ba ana iya cewa har zuwa cikin makon jiya kasar benin wannan matsala ta tsaro bata shafe ta ba amma yau an waye gari kusan ana iya bayyana cewa ta shiga sahun kasashen da suke da hatsari sakamakon yiwuwar ayyukan ta'addanci a cikin kasar biyo bayan yin awon gaba da faransawa ka yarda cewa ta'addancin ya kai benin kenan eh, lallai ta'addanci ya kai kasar benin tunda ka gani a cikin wannan dajin nasu ne a kashe aka kama nasarun nan biyu aka kashe mai gwada musu hanyar zuwa ganin dabbobin namun daji to kaga eh, kenan yanzu benin ma ita ma ta shiga sahun kasashen da ake kai ma hari don kuma mutanen nan ba nan ba za su tsaya ina ji sun yi niyya duk kasashen wannan na kewayen yankin namu sai sun je sun yi eh, ta'adi a cikinsu to a daidai lokacin da faransawa suka kaddamar da samami akan waɗanda suka kira da sunan 'yan ta'adda wanda aka bayyana cewa an ceto faransawa wanda aka garkuwa da su a benin da kuma samun asarar sojoji na faransa akalla biyu sai kuma ga wani hari na 'yan ta'adda akan mu jami'a jama'a suna ibada a garin dablo to a ganin ka me ya kawo tsanantar waɗannan hare-hare musamman akan mabiya addinin kirista a cikin ƙasar burkina faso za su ci gaba da kaiwa halirka irin wannan a duk kasashen nan tun da dai kamar yadda na faɗi mu kaga mun kasa barkata eh, komi mun kasa zuwa mu murkushe 'yan ta'addal wannan amma kaga da aka yi da yake an ɗauki faransa guda biyu ai kaga nasaru sun nuna ma duniya gaba ɗayanta sun san lalle lalle suwaye 'yan ta'addal kuma sun nuna sun iya lalle su neme su inda sun so to shine muke nema tun da aka kawo su aka girke cikin yankin namu har yanzu ba mu samu wannan ba to jamhuriyar nijar ma makociya ga waɗannan ƙasashe ba ta tsira ba daga waɗannan hare-hare na 'yan ta'adda domin ko a litinin an samu labarin kai harin 'yan ta'adda a gidan yarin kutukale. inda ake tsare da yan bin yan ta'adda irin suna magoya bayan kungiyar boko haram na ansarar dini da mujawu da makamantansu eh, cikin kasar tamu ina ji ma mutane suna zancen guri uku ne aka kai gidan yari na kutukale wani gari dolbel cikin yankin eh, gundumar tera kuma akwai wani gari cikin yankin gundumar walam wanda ake ce ma mangaize to wannan abubuwa dai eh, suna wakana ne don fi sabilillahi an kasa ba mutanenmu kayan aikin da zai ba su damar su nemi wa'annan 'yan ta'adda ko dare ko rana eh, bare su samu damar murkushe su su kwa nasarun da suke da kayan aikin babu ruwansu ba sa taimaka ma mutanen namu to mamman dan buzuwa muna godiya sosai